matasa duniyar matasa da alkhairi karmiya da zamba. Masauraro Shamsiyya Hamza Ibrahim ke muku sallama da kuma farin cikin sake kasancewa tare cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. wasu sun madalla a cikin shirin muna ci gaba da duba alfanun harka da kuɗin yanar gizo wato cryptocurrency wanda ta ni iya samu karbuwa a Najeriya Aisha Idris Abdullahi na daga cikin dubban mata a ƙasar da ke hada-hada da kuɗi na cryptocurrency alhamdulillah na tsinci kaina a harkar cryptocurrency wa kullum na ɗaga hannu godiya nake ga Allah da ya farkar da ni na tsunduma a harkar cryptocurrency cryptocurrency harka ce mai kyau da take bunƙasa kowane ɓangare na rayuwa musamman mata mata da yawa ba su gane wa harkar crypto ba sai a wannan shekara da coronavirus ta shigo to sanadin corona mata da yawa sun shiga harkar da kuɗi kaɗan ki sa ki sayi coins ɗinki ki ajiye coins ya ɗaga ki yi harkokinki da dama mata da yawa suna sayan coins miji ba shi da hali ba shi da ƙarfi kin sayi ɗan abinki kaɗan kika adana shi da yawan mata ma sun daina siyan gold ajiye shi ko wannan da yawan yawan mata kuma sun daina amfani da irin abubuwan nan su harkar dashi din nan saboda shi wannan koya kika ajiye shi karuwa yake ba ba yanda za ki ajiye coins a ce miki wai gashi ya kai wani lokaci harka ce da kullun yana juyuwa yana nunkuwa yana karuwa to ta wannan zaki dinga daukan wannan ribar taki da kika samu a kai kina yin harkoki to harka crypto gaskiya harka ce da ta tallafa wa matasa sosai sai marasa abin yi alhamdulillah ana ta samun bunkasuwa da ci gaba kowane coins ka ga ya zo maka da nashi amfanin To da dai wasu sun fahimci harkar da kuma ci gabanta wasu ko har yanzu da sauransu kamar abubakar salisu. Gaskiya ni ban yadda da ita ba. So a hakikanin gaskiya wannan magana ta harkar coins da ake ta yi wa mutane ake ta tallatawa mutane su zo su yi su sa kuɗi su zo su yi su sa kuɗi har ana shiga gidajen rediyo ana bayani gidajen talabijin. Gaskiya wannan harka ba mai ɗorewa ba ce. Sabida an yi kwanaki aka gudowa da mutane kuɗi a irin su menene ko my bonus da da su ismi wasu har mutuwa suka dinga yi to ni dai ban ga bambanci tsakanin wannan harka coins ko bitcoin ake cewa harka ita ce ka siya ka siyar a baka kuɗi a hannunka amma ya ka sai abu kwandala ka ajiye nan da sati biyu wata ɗaya ya ga ya zama kwandala biyu a ta yaya aikin me ya ma shi abin ni wannan ba zan iya wannan harka ba gaskiya wannan ta harka ce ta yan 419 rashin sanin abu da kuma fahimtar hanyar da ake bi wajen cin moriya ko kuma akasin haka na daga cikin dalilan da ke jefa al'umma cikin da sani kamar yadda kwararre a fannin kimiyyar kwamfuta yusufuddin a yusuf ya bayyana wani lokaci mutane suna kuskure akwai wani lokaci zaki ga yawanci 'yan najeriya nan wani abin ba wai scam ba ne ka riga an fitar da abin da ake kiran shi model na system din na business din to da aka fitar maybe a tsarin da suka yi na wannan model din ga baki daya zai accommodating din mace mutane 100 ne kawai model din iya tsarinsa kenan to sai ya kasance da aka yi aka samu mutane 100 ko mutane 50 tunda mutane 100 ne aka samu mutane 50 mutane 50 din aka ba su riba An kika lura zaki ga yawanci in aka fara mutanen da aka fara da farko ana iya ba su kuɗin ba su kan bane wani lokaci ba na ce duka ba idan suka zo suka yi ana ba mu waɗannan mutanen za su je su faɗa ma wasu to sai kiga an yi tururuwa sai kiga mutane 500 dubu ɗaya sun zo to abin ya riga ya fi karfin system din along the way in suka karbi kudaden mutanen nan sai business din ya crashing because ba za su iya accommodate system din ba zai iya accommodate waɗannan mutanen da suka shigo ba to da haka mutane dai duk abin da za su yi su dinga nazari su duba sosai duk abin da suka ga cewa hankalin ka bai kwanta ba kuma ga alamar akwai wasu abubuwa duk business din da ga banza ta yawa babu wani aiki babu wani dan ɗaukar lokaci gaskiya akwai alamar tambaya a kasa da haka mutane su dogara su mai da hankali sosai su kiyaye tukar da sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ya zuwa yanzu sanarwar babban bankin Najeriya na dakatar da duk wasu hada-hada na harkar cryptocurrency tare da ƙari kan cewa ta'ammali da kuɗaɗen na da haɗari a fannin kasuwanci duba da cewa ba a iya bin diddigin kuɗaɗen lamarin da ya tunzura matasa a ƙasar ganin yadda ake fama da matsalar rashin aikin yi. Farfesa Abdullahi Shehu ƙwararre a fannin bincike da ya shafi al'amuran halarta kuɗaɗen haram a Najeriya ya yi ƙari da cewa wato maganan cryptocurrency ko irin kudaden da ake ce suna cikin intanet canji ne na zamani wadda ba za mu gudu daga shi ba dole za mu fuskance shi abin da ake bukata kawai shine in aka kawo irin wannan mu ma sai mu je da juyin zamani mu sa hanyoyi matakan tsaro matakan da za a biye wa'annan kudaden a san wa yake da su wa yake tafiyar da su ina ne suka tafi to duka in aka sa abin da ake kira regulation dokoki kuma dokokin nan su zama sauraron dokoki kuma ana amfani da su ba damuwa Allah da za mu rage duk waɗannan abubuwa domin abu ne wanda dole ko mun ki ko mun so ci gaban duniya ya riga ya kawo shi dole kawai mu samu dagile waɗanda za su yi amfani da waɗannan kuɗaɗen ta hanyar da ba daidai ba. To sai dai a cewar mataimakin gwamnan babban bankin Najeriya wato CBN Adamu Lamtak ba haramta amfani da kuɗin cryptocurrency gaba ɗaya aka yi ba amma hada-hada a cikin bankunan cikin gida aka hana dan tsaro. To gabaki ɗaya a nan za mu naɗa tabarman shirin sai kuma mako na gaba. ba da yardan Allah. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa, ni Shamsiya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bi salam.